Biyo bayan taron kwamitin Majalisar Tsaro ta Jihar Kaduna da ta gudana yau Talata, gwamnatin Jihar Kaduna ta sassauta dokan hana fita da walwala da ta kakabawa birnin Kaduna da kewaye. A cewar mai magana da yawon gwamnatin na Jihar Kaduna Samuel Aruwan, sassautawar dokan bai shafi wasu unguwanni ba. Akwai unguwanni guda biyar wadda wannan dokar da ta hana fita da kuma shiga na awa 24 wadda wannan dokan tana nan a wannan unguwannin nan yawa wannan unguwannin su ne kamar haka unguwar kabala west da kuma sabon tasha da kabala doki da narayi da kuma marabar rido akwai wasu rahotanni na tsaro wadda jami'an tsaro suke da ita da kuma wasu abubuwa wadda suka shafi ta da hankalin al'umma wadda wasu da so su yi su saka dalilin da gwamnati ta ba da umarnin cewa a ci gaba da wannan dokar ta awa 24 sai eh, su ba a daga masu ba wannan unguwannin da na ambata to har wa yau kuma dokar hana fita da shiga wadda take garin kasuwan magani da kuma kujama an samu sauyi yanzu a garin kasuwan magani da kuma garin kujama mutane na iya fita daga karfe shida na safe zuwa karfe biyar na yamma daga bisani sauran lokutan ba za a fita ba ba wasu harkoki wadda za a yi a wannan unguwanni to sannan kuma cikin kwaryar kaduna unguwanni wadda ba mu ambata ba su daga yau suna iya fita daga karfe ɗaya na rana zuwa karfe biyar na yammaci. To shin ko yaya al'ummar garin na Kaduna da kewaye suka ji game da sassauta wannan doka? Sunana Comrade Hassan Haruna Aliyu daga kasuwar Abubakar Mahmudu Gumi Market. Wannan ya yi daɗi kwarai da gaske kuma zai ɗan ba da dama mutane su zo su kan samu wani abu na abinci kafin a ga yadda al'amura za su yi sannan kuma mu ga mai gwamnati za ta yi muna roƙon idan Allah ta'ala ya sa an ga haka ɗin da aka yi Zan samu ci gaba to muna roƙon gwamnati ta ɗan kara fiye da haka. Sunana Malama Zainabu. To gaskiya kan zai yi taimako ta wani ɓangaren saboda mutane suna zaune cikin kunci kaga wannan doka an saka ta ne ba tare da an shirya ba ranar lahadi aka saka da yamma ma kusan magariba babu wanda ya tanajin cewar kwana biyu dinnan da aka zauna za a zauna ba tanajin abin da za a bukata na amfanin gida na kaga ba kowa ne yake yin siyayya da yawa yake ajiya wani sai kullun ya fita sannan zai samu to kaga dan sassautawa nan da aka yi mutane za su dan samu sauki akwai wanda suke da uzurarruka daban-daban a gabansu za su je su dan biya bukatunsu duk da dai wannan sassautawa dai ban ga alamun kamar yaran ma za su samu daman zuwa makaranta ba tunda an ce karfe 1 ne zuwa karfe biyar. a sunana na balaraba lawas ai duk wani magidanci ya zama wajibi gare shi ya fahimci cewar wannan ɗaga doka babu shakka ta kawo kyakkyawan alheri da alfanu ga rayuwar shi saboda in ka duba mafi akasari kowa sai ya fita ya nemi abin da zai ci ake ci a gida to an zo dokan nan ta matsa kowa yana gida saboda haka za ka ga damuwar duk wanda ka duba fuskar shi za a ga a dama yake sunana gilam rokeban a gaskiya wannan abu ne wanda ya kawo mazaunan garin kaduna sauki ganin cewa dama an hana fita kwata-kwata amma kuma yanzu an ce to an dan saukar da abun an sassauce shi ganin cewa zama a gida awa 24 ba wurin zuwa ba komi gaskiya zai kawo damuwa amma gaskiya muna gani gwamnati ta yi wannan saboda taimakon talakawa ne kuma baya ga lokutan da aka amincewa jama'a su fito domin walwala dokar za ta ci gaba da kasancewa na tsawon awa 24 har sai hukumomi sun ga abin da yau kana zuwa gobe a laraba. Nasiru Yakubu Nero, murya Amurka a Kaduna, Najeriya.